shi a matsayinsa na uba ya kamata kowa na sani ya kamata ya ta juyawa ya ce a eh, a sa wani ko a cire wani ko wani bai cancanta ba wannan ina ga kamar uba baya ware wasu 'ya'yansa ya ce bare yanda shi mai girma a tiku wazirin adama ya nuna ai da sun tafi tare kuma da suka tafi tare din duk yadda aka yi an san sun kare da rikici to amma ai ya taimaka ma tafiyan Obasanjo tunda mun san lokacin da gwamnoni gaba ɗaya suka ce ba za su zaɓe shi sakon tenuwa ba shi mai girma a Atikun nan shi ya kai ya kawo har suka daidaita gwamnonin nan suka yadda aka yi wannan zaɓe. To ya dai zo ya saka musu yanzu da irin wannan kuma muna da labarin ya bi shi har gonan sa wata ya ba shi haƙuri. To amma kuma sai muna ganin kamar shi mai girma Obasanjo ya dai ki yadda da wannan. A matsayinsa kuma da yake cewa shi yana ganin ya fara tattara kayansa to ya kamata su rabu lafiya shi ma ya bar legacy mai kyau. Duk yanda aka yi kuma duk shugaban da ya zo zai yi shugabanci. Akwai illansa akwai kuma nasaransa. Shi mai girma Obasanjo ai kaga ya yi abubuwa masu kyau a aikin ƙasa amma akwai inda ya na kasu inda ya na kasu nan kuma shine shi ya shuka maganar eh, gwamnoni su ringa karɓan kuɗin ƙananan hukumomi tun daga nan ƙananan hukumomi suka suma su ba su mutu ba su ba su yi rai ba to kuma kaga eh, a cikin eh, ci gaban da aka samu a wurinsa kuma na farko dai gaskiya magana irin yanzu yunwa da ke damun jama'a a lokacinsa babu kuma akwai tsaro daidai gwargwado saboda haka duk wani shugaba da ya zo dama yana da nakasu yana kuma da inda ya yi fice. Shi tsohon shugaban kasa a Olusegun sako ne tura masa ko kuma dai a wani taro ne wannan bayani. Wato muna yawan ganin abin ne a social media inda ya tabbata shi ne na ga ya kamata in zo in bada babanmu ba sun ji shawari ya daina zaben wasu abubuwa eh, ya bar Zaɓen nan a kasa ta maimakon a zuwa ana nadi Tu talaka yanzu maganan jiki muga yin nan ya riga ya bi jikin kowa to yanzu ya kamata a bari a zabi wanda ya dace a zaba baka ganin tunda sun yi zama tare a mazaunin shugaban ƙasa da mataimakinsa kowa ya san kowa ne wala Allah shi Obasanjo ya san wani abin da eh, zai masa kuma za a kawo koma bayan nan wanda shi shi a ah, Atiku ba zai iya ba ya ke bayyana haka ko kuma akwai wani hange da ka gani ah, cewa cewa shi Obasanjo na tsoron wato shi abinda da su ba ma Obasanjo ne kawai ba don ana ta cusa matalakakin a cikin ne shi kuma talaka yanzu ya kare ya ga kaman gara ma a tiku kuma inda za ka san cewa wannan magana ma magana a eh, na Allah ne cewa mafi yawa abin da ba ku so ya fi zama muku alheri ba mamaki ana ta kin a tikun nan shine ma watakila Allah dai ba shi wisdom to shi me yasa shi Obasanjo yake tsoron a tiku watakila wala Allah tunda ba wani aiki da su bane mm. wato ni a yadda nake hange shi ne irin da yadda za suka tumur musashi suka nemi lalle lalle ma amma cire shi a mutum so yana yana tsoron karya hawaya Karama tun da za su dan yi wasu wasu abubuwa da ba ya san ba hmm. ya san wasu sirrin sa yana ganin kuma wataƙila in ya haushi ma zai zai taimaka inda irin siyasan da yanzu take tafiya ba mu son yanzu a ringa mulki na ramukun gayya saboda haka muke kira mai girma a tiku yana hawan wannan mulki da Allah ya ja layi kawai yawwa in ma mutum ya zo ya damfari talakawa da sauransu ai ba duniyan ai akwai can akwai kuma nan wato abin da nake so in gwada wa al'ummar Najeriya mutum ko yaƙi ko ya so ba mu da ɗan siyasan da ya wuce a tiku abubakar a yanzu in dai sanin siyasa ne na sanin mulki sai dai ƙiyayya kawai irin na sha'anin siyasa ko ana ganin zai hana ka wani abu ko kuma ana ganin yazo zai fallishe ka ko kuma ana ganin yazo zai rama dole ne hujjojin ka da kake faɗan wannan to in ba haka ba yanzu kaga komai a ce a tiku an cusa mutane kinsa wala Allah kuma zuwan san shine yafi alheri a jama'a ai yanzu kamar a Najeriya nace to in haka ne kaga shi a tiku ba wani ba za ka masa tayin wani karamin kujera yayi abin nan su kuma wanda ake ta nununa sun nan ana masa tayin vice president sai ga hankalinsa ya tashi saboda yanzu problem da muke fuskanta arewa shine kusan bamu da shugabanni ne wanda za su ce wane bari ya bari dama abin da za ke kukan mutuwan iyaye kenan ya zama akwai inda za a ce wane ka bari ka bari to yanzu babu irin wannan Ya yi sauki yanzu kamar mu a nan jihar Bauchi ko mutum ya ki ko ya so ya san bamu da kamar mashal yawwa ya eh, mashal baba sadiq abubakar ya zo ya yi abin da ya kamata yi akwai wani babban malami a Najeriya ma asibitin da ya kawo na jinya kusan a wurin yake zuwa jinya maimakon a ce ya tafi kasan waje wanda shi muke bukata a dinga samun irin wayannan abubuwa